mai sauraro mu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda zaben shugabannin hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ya gudana. makon da ya gabata ne dai hukumar kula da kwallon kafan nahiyar afirka caf ta gudanar da zaben shugabanninta inda patrice musambe ya sake lashe zaben shugabancin hukumar ba tare da hamayya ba don gudanar da wa'adi na biyu baya ga zaben musambe da aka yi Haka nan an gudanar da zaben waɗanda ke wakiltar nahiyar a majalisar hukumar kwallon ƙafa ta duniya wato fifa wacce afirka ke da wakilcin mutane shida ciki har da shugaban hukumar ta caf da ke da kujerar kai tsaye a zaben da aka gudanar ahmad yahaya na murtaniya da suleiman hassan daga jibuti sun sake samun nasarar komawa kujerunsu ba tare da hamayya ba yayin da fauzi lekja daga morocco da hani aburida daga masar da kuma jibril hami hamidu daga jamhuriyar Nijar suka lashe kujerunsu ta hanyar kaɗa ƙuri'a wannan ne dai karo na farko da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Nijar kanar jibril hami hamidu zai wakilci nahiyar afirka a majalisar ta fifa lamarin da alhaji sani oti mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ya bayyana irin gwagwarmayar da suka sha kafin kaiwa ga gaci saboda kasan fifa ai duniya ce gaba daya to shine aka so a cikin federation ta afirka guda hamsin da uku za a zaɓi mutum biyar maza da mace guda wanda za su je su zauna bisa teburin fifa su yi aiki da su shekara hudu dalilin shi ne aka samu 'yan takara mutum goma akwai dan maroc akwai egypt akwai senegal da sauransu to a cikinsu ne aka yi zaɓe a cikin mutum 43 mutum 35 suka zaɓi fele saboda mutuncin shi saboda kuzarin shi ƙoƙarin da yake a cikin ƙwallon ƙafa na gida na afirka kuma yanzu gashi ya koma na duniya gaba ɗaya kenan wannan babban alfahari ne wanda da babu ma ɗan Nijar wanda ya taɓa zuwa kaf da sunan mambar na kwamiti na CAF Sepele. To bayan shi kuma yanzu gashi ya zama mambar na FIFA kenan babban alfahari ne a gare mu mu 'yan Nijar ta kwana tun da sunan Nijar aka zaɓe shi da kuma Afirka kuma da duniya ga baki daya. To wallahi ya kamata duk ɗan Nijar ya yi murna akan zuwa wannan gurin. irin wannan su ne suke ba da sunayen kasashe iya hutawa a bisa kwallon kawa kuma insha Allahu rabbi kamar yadda yake aiki kamar yadda muke aiki tare da shi muna son ci gaban ƙwallon ƙafa a Nijar abin zai sauya in Allah ya yarda cikin 'yan kwanaki kaɗan. A yayin da yake gabatar da jawabi a wajen liyafar da aka shirya masa a birnin Yamai bayan wannan nasara da ya samu shekarar jibril hami hamidu wanda ake kira da pele ya nuna farin cikinsa da wannan nasara tasa euh, godiya ga allah ta hanyar samun wannan mukami haka ga magabatan nijar waɗanda suka share mana kayar da ke kan hanyar samun wannan mukami ta fagen diplomasiya da wannan mukami na saka 'yan nijar da dama farin ciki sai dai dakaru da suka rasa rayukansu ko suke filin daga wajen kare ƙasarmu a yanzu sakamakon rashin tsaro sun fi wannan nasarar da na samu yanzu na samu mukami a fifa wannan kuma na duka 'yan nijar ne gabaki daya yayin wannan zaɓe da aka gudanar a ƙasar afirka ta kudu najeriya ta rasa kujerarta a majalisar ta fifa sakamakon rashin nasara a maji phoenix wanda tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafan najeriya ne kuma ɗaya daga cikin wakilan nahiyar afirka a majalisar ta fifa yaya 'yan ƙasar suka ji da wannan lamari alhaji shehu adamu tsohon kwamishinan wasanni ne a jihar kaduna kuma mamba a hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ya mana tsokaci a kai a wannan lokaci da muke ciki na tabbatar maka da cewa kamar yadda kai tambaya cewa ɗaya daga cikin da ke wakiltar Najeriya da kuma lahiyar Afirka mai suna Mr. Phoenix Amaju da Allah bai bashi nasara da zaben da aka yi da aka yi ba to haka Allah ya kaddara ya samu damansa ya kawo dama kuma ya yi abin da zai iya yi daidai gwargwado sai dai mu ce Allah bai bashi nasara ba to haka dama harkan wasanni yake wani sa'in ka samu wani sa'in kuma ba za ka samu ba amma waɗansu suna danganta irin dangantakansu da mutane na lahiyar na kasar Najeriya da kuma lahiyar Afirka da ke ciki amma Allah kaɗai san dalilin da yasa ya kai ga bai samu nasara ba amma kamar da na faɗa a baya ya samu dama ya yi amfani da daman shi domin ya ba da gudunmawa domin ci gaban ƙwallon kafa a Najeriya da kuma Afirka baki ɗaya sai dai mai mai fata Allah ya kawo mishi babban rabo. To sai dai masu sharhi kan lamuran wasanni irin su Idris Dari ya ce wannan rashin nasarar da Najeriya ta yi ba ƙaramin koma baya bane ga ƙasar. musamman idan aka yi la'akari da yadda kasar ta yi shura a harkar kwallon kafa Tabbas wannan rashin nasara da Najeriya ta yi a zaɓe da aka yi na hukumar da ke kula da harkar wasan kwallon kafa ta duniya wato FIFA kusan zan ce ba karamin koma baya ba ne gaskiya a harkar wasan kwallon kafa abun kunya ne a gare mu a Najeriya a ce ƙasa kamar Najeriya akwai ɗan takara daga Najeriya wato Amaju wanda ya shugabanci hukumar kwallon kafa ta Najeriya kusan shekaru nawa ya zo yana so ya takara a ce ya kasa samun wannan kujera to gaskiya ba karamin uh, abin kunya ba ne wannan a gare mu don ka duba waɗanda suka samu kujeran akwai irin su fauzi legja wanda shine shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar morocco irin su hani abu rida da kasar masar akwai dan kasar nijar wani soja da ake kira jibrila sai kuma akwai mace ma a cikin su kanizat ibrahim wanda uh, daga kasar comoros take ita kam tana taka rawar gani musamman a harkan wasan kwallon kafa kwarai da gaske duk da cewa takan sauya abin ita yar kasuwa ce Eh, wannan abu kusan shi phoenix din wannan kalubale ne wa najeriya kaga in ka duba zaka ga cewa shi phoenix din tun shekarun da yake hukumar kwallon kafa ta caf zaka ga cewa babu wani abun ci gaba da ya kama najeriya ko kaɗan domin da yawa ma suna ganin cewa dan phoenix ya faɗi ai ba wani abu ne babu wani abu da zamu rasa akan ba su dama akan ba su kuɗaɗe akan ba su abubuwa da ya kamata su kawo ci gaba a harkan wasan kwallon kafa a duk ƙasashen da suke amma sai ka ga cewa mu namu abun ba haka yake ba sai su je wannan wuri ko da an ba su waɗannan kuɗaɗe da yake ba bin su ake a tume su a game suka yi da shi ba su kwana da shi ba su abin da ya kamata sai dai kawai su ɗauka su raba tsakanin su ko kuma da iyalansu da dai waɗanda ke kusa da su irin wannan zaɓe da kake gani na ƙwallon kafa kuma ba ƙaramin abu ne siyasan ƙwallon kafa ya fi na shi ainihi ma na siyasan na ƙasashe da ake a zafi domin wannan ana akan duba game mutum yake yi wani irin ci gaba yake kama a ƙasar ƙasan shi to shi fini kam gaskiya tsakani da Allah mutane ma a Najeriya da dama Ah, ba su yi bakin cikin faduwan da yi ba domin suna ganin cewa dama tun can babu abin da yake mana to ya tafi can gashi ya faɗi ai ba wani abu ne a gare mu kusan najeriya za ta rasa matsayinta kenan a harkan wasan kwallon kafa a nahiyar ta afirka eh kusan zan iya cewa e haka ne amma kuma ta wani fannin sai ga ba haka ba ah, shi wannan zaɓe an faɗi abin da mu Najeriya ya kamata mu yi yanzu musamman abin da ke gaban mu shine a yadda za mu yi mu farfado da martaban kwallon kafa a Najeriya musamman na ta ƙasa wato Super Eagles kenan Super Eagles a halin yanzu in kaga tafiyar da ake kwangwabakon baya ana kokari a ga cewa an shiga gasan World Cup ana matsayi na hudu a ci kasashe kamar Rwanda eh, Zimbabwe suke gaba a rukunin da Najeriya take ai kaga wannan abun kunya ne to abin da ya kamata ya zumi yi shine mu ga yadda za mu farfado mu samu mu samu tikitin shiga gasan World Cup din nan da za a yi a shekara mai zuwa wato shekara ta 2026 kenan idan har muka samu wannan inda har za mu iya mu samu tikitin World Cup to ina ga martaban kwallon kafa a Najeriya zai dawo ka a sake yin wani World Cup din kamar yadda aka yi a Qatar na baya Najeriya wata shiga ba a ce wannan ba mu je ba to gaskiya wannan ina ga shine kusan gazawa a harkan kwallon kafa a Najeriya wasu daga cikin waɗanda suka yi nasara a zaben na CAF da sun hada da Samuel Eto wanda ke shugabantar hukumar kwallon kafa ƙasar Kamaru kuma a yanzu zai wakilci tsakiyar nahiyar Afirka a majalisar ta CAF da Mustapha Ishola Raji daga Liberia da Bestin Kazadi daga Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Kanis Sali ke cewa mu huta lafiya.